Jama'a Assalamu alaikum suna na Hanifa Kabir Isa da takaitattun labaran Afirka. Bari mu fara da Ethiopia inda a ranar Talata mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa ta shaida wa 'yan jarida cewa fitowar da masu jefa ƙuri'a suka yi ya burge matuƙa ba tare da ta ba da adadi ba. Sai kuma Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo inda a cikin makon nan ne ɗaruruwan mayakan sa kai suka ajiye makamansu kuma suka miƙa wuya a lardin kiwu ta arewa a ƙasar sudan kuma a ranar talata ne firaminista abdalla hamdok ya yi gargaɗi a kan mummunar taɓarɓarewar aiki tsakanin jami'an tsaron ƙasar sannan ya yi kira kan sasantawa tsakanin farar hula da kuma ɓangaren sojoji sai kuma switzerland inda wakilin majalisar ɗinkin duniya a najeriya edward Kallon, ya yi gargaɗin cewa mutane miliyan 4.4 ne a ƙasa mafi shahara a Afirka suke fuskantar barazanar yunwa.